نم بیانی زیمانا مؤکری یا فی شرری دکر کلی او يا في اللہ او ذنوب سا يا في جنما دکر مشرکی وقتم پر سے جائی لكن أخذ حق تعطیل شر من حق راجل البرهان إن المعطل جاهد للذات أو لكمالها ذلك متضمنا من قدر في نفس الألوه أتكم بذاك القدر من نقصان والشرك فهو توسل مقصوده مقصود مقصوده من رب العظيم الشهر بعبادة المخلوق من هجر ومن بشر ومن قمر ومن أوثان فالشرك تعظيم بجهل منك يا رب بالليل سلطان تقيم شدة كراعي إذا راعي قوم يركو بقي قد بقيكم ها فسر كتا كيف ما يشنشيني تقبل ظنوا بأن الباب لا يخشى بدون للرسول لكن أخو التعاطيل شر من أخي الإشراك ما يتأذيلي يا في قرنا يا في تعافى في مشرك بالمعقول والبرهان إن أندو بحنكلي يا في إلا إن عنده بدليل ما معطل يا في إن المعطل جاهد للذات أو لكمالها هذان تعطيلان إن المعطل شيء معطل ما يقول سونا يدخل فيه kowayensu jahidun lizzati ai yana karyata zafi wanda yake ba suna ai ba zafi wanda yake baya sama baya kasa ba shi a ciki ba shi a waje ne ganari babu kenan ko gaga mu'afili ya fi sannan ya ma kore Allah gaba daya a nan dama dama mushriki shi mushiriki inda ya zama da dama dama yana jiran ma na abudu illa ne karibuna ila zahirin yadda ya ga sarkinsu ba a iya zuwa wurin sarki sai kana da hanya to Allah ya kama da sarkin nan ba dama ka je wajen sa sai ka bi wata hanya ka kaga da ɗan dama dama shi kusan ma mushrike sai ka ga kaman girmama Allah yake amma yi kuskure Allah yanke hukunci a kansa ba zai bashi aljanna ba to kaga mu asili min babu aulari wanda yake babu Allah innal mu'attila jahidul lidzati aw li kamaliha kuma shi kan zati hadani ta'dilani ya kariyata zati ko ya karyata kammalan zati متضمنة ملكها في نفس الألوهة كم بذا القدر من متضمنا متضمنة للقدر ثم تكتر سكر في نفس الألوهة نفس بوتا معنى الله تكت كم بذاك القدر أي سكر ديوة وأن من نقصان إننا كفاوة. والشرك فهو توسل مقصوده السلطان في العظيم الشان الشرك شركا فهو توسل كما كمان مقصوده السلفة من فم مشركي نيما كهان تقوى الله فوانا وليين ليكاما من الرب العظيم الشاش بإبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن خبر ومن أوثان بإبادة المخلوق تهنيا بوثان عليك عليك تنن بركتي حجرني هو بشرني هو خبرني يعني a abun da mashirki ya yi za ka karfi eh, lallai karnan mashirki ba ta kai karnar mu'abdi ba. Ashirukuta bai mun bi jahalin milkiya shirabbibin sultan. Shirka azimun ne bi jahalin. girmamawa ne a karfe ne da jahilci min kiyasin rabbi na kamanta ubangiji bi umara'i sultan ya shi ne taɓa jin wani malami ya faɗi wannan ma a hau watsa labarai Ke ce to ai misalin Allah misalin shugaban ƙasa ga idan kana da minista nan take zai kama hannun kai shi gaban shugaban kafa, ba wahala amma yau ka kama hanya za ka je da shugaban kafa, duk gaskiyar ta za ka wahala wa'annan waliyan Allah ai kamar min da suke so sai sai in na rayuwar nan go to to ka ga gani iri daga nan ya kafa ga malamin in dai a suna ne da ake magana suna ya kai ya iya zagi ya iya fatanci ya iya karantawa amma sai ga shi jahilcinsa ya bayyana a halari ya manta laisa ka mithlihi shay ظنوا بأن الباب لا يكشى بتوسط الشفاء والأعوان أو كأصبعي بأن الباب ƙofar Allah la yubsha ba a zo a ƙofar biduni tawassutin ba da tsani ba asfaha wal a'wa wa dahahum al qiyas al mustabi nuqataduhu يديها في الإنسان كان عربه ها؟ ناك عربه wannan wanda na kanta ina ciki namu ne ko ba namu ne ba ba namu ba da ko shi ke da an ciro shi a bayar musu da shi ba ba da a yadda ya ji ba zai zo sallama